radio VOH hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan taron jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ya tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce ta karshe a wannan rana da fatan an wani lafiya to abubuwan da za mu gabatar muku da yadda allah a wannan lokacin su ne shirin nan na kokun san sai kuma labarun duniya da dumi su abin da zai biyo baya shine afirka a yau sai kuma shirin nan naku mai farin jini na masu saurare daga nan kuma sai kisoshin rayuwa sai kuma lafiya sai da kula abinda zai zo a ƙarshe shine duniyarmu a yau da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana to yanzu sai a gya zama da ma'aji shirin nan na kokon san wanda abdullahi salihu katsina zai gabatar kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 22 ga watan disamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da bakwai ga watan da ula da shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare kuma sun cewa shekaru 327 da suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan disamban shekara ta 1693 girgizar kasa mai karfi ta aukawa tsibirin sicilia a kasar italiya ta kuma yi sanadiyar shafewar manya-manyan birane guda uku a tsibirin wannan ita ce girgizar ƙasa mafi muni wadda ta auka wa ƙasar italiya a tarihin ƙasar an kista cewa mutane dubu tamanin ne suka rasa rayukansu a wannan girgizar ƙasa sannan ta jawo asarori masu tarin yawa a sauran birane da suke cikin tsibirin wanda hakan ya hada har da babban birnin yankin palamo masu saurari ko kun san cewa shekaru 64 da suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan disamban shekara ta 1956 turawan ingila da faransa suka kawo ƙarshen mamayar tashar jiragen ruwa ta port said a ƙasar masar kafin haka dai shugaban ƙasar masar na lokacin jamal abdul nasar ya shalanta mashigar ruwa ta suwais ta zama ta ƙasa ya kuma kafa hukuma ta musamman domin gudanar da ayyukan wannan mashiga wanda kafin wannan lokacin da ya turawa ne suke kula da mashigar don bayan kammala ginin ta shekara ta 1869 bayan shalanta hakan ne kasashen faransa da isra'ila suka afka wa kasar masar da yake wanda a ƙarshen yakin masar ta samu nasara a kansu da kuma tabbatar da ikonta a kan mashigar ruwa ta suez daga ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 56 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan jumada ula na shekara ta 1386 hijira kamariya aka zartar da hukuncin kisa a akan said kutub tare da wasu abokansa guda biyu a ƙasar masar sayar kutub ya harita alkur'ani mai tsarki tun shekarunsa ba su wuce goma ba ya kuma yi karatun jami'a a jami'ar birnin alkahira a cikin shekara ta 1948 miladiyya ya tafi zuwa kasar amurka domin ci gaba da karatu amma sakamakon yadda ya ga gurɓacewar ɗabi'u a tsakanin mutanen amurka wannan ya sa ya yanke shawarar dawowa gida daga bisani ya haɗu da hassan ulbanna wanda ya kafa ƙungiyar 'yan uwa musulmi ko kuma muslim brotherhood a ƙasar masar daga lokacin kuma ya mayar da hankali ga lamura na wannan kungiya inda kasance ɗaya daga cikin jagoranta amma bayan samun sabani tsakanin kungiyar ikhwanul musulmin da kuma gwamnatin jamal abdul nasir an kama sayid kutub da ƙarshe kuma aka yanke musu hukuncin kisa kuma aka zarda hukuncin a rana irin ta yau said kutub ya yi rubuce-rubuce masu tarin yawa a bangarori daban-daban na ilimi mafi shahara daga cikin littafan da ya rubuta dai shine tafsirin alkur'ani mai tsarki na fizilal qur'an sai kuma Littafin Sa na ma'alin fitrik ko kuma the milestone jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. shirye shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madalla yanzu kuma ga labarin duniya tare da aminu ibrahim kiyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantowa muhammad amin farko muhimman kanin amfani da siyasa wajen warware matsalar afghanistan ne zai samar da zaman lafiya mai dorewa ji zarif gwamnatin najeriya ta kara duk makonni uku na lokacin rufe hada layin waya da katin dan kasa ba za mu kulla dangantaka da haramtacciyar ƙasar isra'ila ba matakar ba arware matsalar falastino ba dan wasan kwallon kafa na barcelona messi ya lashe kyautar zaman lafiya ta 2020 yanzu kuma ga cikakkun labarun yin amfani da siyasa wajen warware matsalar afghanistan ne zai samar da zaman lafiya in ji mai dorewa ji zarif ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawaz zarif ya faɗi hakan ne a lokacin wata ganawa da yi da mai bawa shugaban kasar afghanistan shawara kan tsaron ƙasa hamdullah muhib a ziyarar da ya kawo a yau nan kasar iran kuma ya kara da cewa nuna goyon bayan mu ga kasar afghanistan da ke makwabtaka da mu yana daga cikin tushen manufofin jamhuriyar musulunci ta iran har ila yau ya faɗi cewa muna goyon bayan cimma matsaya ta hanyar siyasa da haɗin gwiwar dukkan bangon da ba sa gama juna a kasar. wanda hakan zai ba da tabbacin zaman lafiya mai ɗorewa a kasar ta afghanistan kana ya bukaci ficewar dukkan takarun amurka da ƙasar da yaƙi ya yi wa yankan ƙauna a nasa ɓangaren hamdulillah muhib ya jina game da irin goyon bayan da ƙasar iran take ba wa gwamnatin ƙasar afghanistan da ma al'ummar ƙasar baki ɗaya kana ya kiya da ƙara ƙarfa dangantakar siyasa tattalin arziki al'adu da tsaro tsakanin ƙasashen biyu da yake ishara game da layin dogo na kahaf herat da aka buɗe ya bayyana fatansa na ganin hakan ya kara dankon zumunci tsakanin kasashen biyu da ke makwabtaka da juna gwamnatin najeriya ta kara wa'adin makonni uku na lokacin rufe hada layin waya da katin dan kasa. hukumar sadarwa ta kasa a najeriya hukumar sadarwa ta kasa a najeriya ta fitar da sanarwar karin makonni uku daga 31 ga watan disamba har zuwa 11 ga watan janairun shekara mai zuwa ga wanda yake da katin zama dan kasa amma bai haɗa shi da layin wayarsa ba kana kuma ta kara wa'adin makonni shida ga waɗanda ba su da katin zama ɗan ƙasa daga 31 ga watan disamba zuwa 9 ga watan februarin sabuwar shekara mai zuwa na su gaggauta yin katin sannan kuma su haɗa shi da layin su na waya wannan matakin ya zo ne bayan rawatani da aka samu yadda masu kokarin yin rijistar katin zama ɗan ƙasa suka yi dandazo a ofishin hukumar nimc da ke birnin lagos domin ganin sun yi katin ɗan ƙasa domin ganin sun yi katin cikin gaggawa kafin wa'adin da ta ɗiba na rufe layukan wayar da ba a rajista da katin ɗan ƙasa ba a nasa ɓangaren shugaban muhammadu buhari najeriya an jina wa ma'aikatar sadarwa ta ƙasar game da sabon tsarin ta ɓullo da shi na ƙoƙarin haɗa layin waya da katin zama ɗan ƙasa ba za mu kulle dangantaka da haramtacciyar kasar isra'ila ba matukar ba a warware matsalar falastinu ba in ji kasar pakistan ministan harkokin wajen kasar pakistan sha mahmud quraishi ya shaidawa haɗe dawar larabawa matsayin kasarsa game da batun kulla duk wata dangantaka da hamtacciyar kasar isra'ila inda ya nuna cewa kasarsa ba ta amince da duk wani batun kulla alaka da hamtacciyar kasar isra'ila ba wata ba arware batun yankin falastinu da aka da ta mamaye ba shi dai kwaraishi ya kai ziyara ne a harɗe dawar larabawa a 'yan kwanakin nan inda ake ta yada jita cewa kasar na shan matsin lamba daga saudiya da haɗe don larabawa na ta dawo da alaka da haramtacciyar kasar isra'ila wannan ya sa ministan harkokin wajen ya fito fili ya bayyana matsayar kasarsa game da wannan batu har ila ya kara da cewa matsalar ba a fitar da kyawun kwakwaran mataki na kawo ƙarshen mamayar da haramtacciyar kasar isra'ila ta yankin falastinu ba to ba za su taba kulla duk wata dangantaka tsakaninta da tacciyar kasar isra'ila ba kasar pakistan dai tana daga cikin kasashe goma sha uku da musulmi suka furin jaye tare da larabawa ta hana ba da bizar shiga kasar ta to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa dake nan birnin tehran dan wasan kwallon kafa na barcelona messi ya lashe kyautar zaman lafiya ta dubi da ashirin lionel messi dan wasan kwallon kafa na kasar argentina kuma mai buga wasa a barcelona shine aka ba kyautar zaman lafiya ta wannan shekara ta dubi da ashirin saboda yadda yake buga wasa mai tsafta da kuma iya mu'amala cibiyar monaco ta kasa da kasa da ke bada kyautar ta ce gidauniyar leo messi ta taka muhimmiyar rawa a kasar argentina wajen haɓaka ilimi da kuma taimakawa yara marasa galihu a ƙasashen duniya daban-daban har ila yau dai dan wasan ya sake lashe kyautar dan kwallon da ya fi zura kwallaye a kakar wasan bana wannan dai shine karo na bakwai da ya lashe wannan kyautar da ake bawa dan wasan da ya fi zura kwallaye a wasan La Liga ko a kakar da ta wuce ma sai da zura kwallaye 25 kuma ya ɗauke wannan kyauta daga ƙarshe kuma za ku ji cewa a yau za a buga wasanni guda hudu na La Liga inda za a ke cire tsakanin Elche da Sosana da kuma Valencia da Sevilla sai kuma Real Sociedad da Atletico Madrid da Osaka da Levante a wasan Serie A kuma za a yi wasanni biyu ne kawai wato tsakanin Corinthians da Palms sai kuma Juventus da Fiorentina da ƙarshe ku cewa ƙasar Morocco ta sanar da kafa dokar hana zirga-zirga na tsawon makonni uku a faɗin ƙasar a ci gaba da yaduwar da cutar corona ke yi a kasar maroko ya sa mahukuntan kasar fitar da wannan sanarwa ta kafa dokar hana fita na tsawon makonni uku da suka da rufe wuraren sayar da abinci da manyan kantunan kayan masarufi da kuma wato wuraren shan gahawa musamman a manyan biranen kasar kamar casablanca da kuma mirrik har ila yau an hana duk wani taron jama'a na gama gari ko kuma na ɗaiɗaiku har ma da shirya wato bukukuwa gwamnatin ƙasar ta sanar da gano mutum dubu biyu da suka kamu da cutar a faɗin kasar ya zo yanzu dai mutum dubu ɗari hudu ne aka tabbatar da sun kamu da cutar yayin da dubu bakwai suka rasa rayukansu wannan yana zuwa ne a lokacin da kasar morocco ta mayar da zirga-zirgar jiragen sama tsakanin tarantacciyar kasar isra'ila inda tuni jirgin farko ya tashi dauke da wani babban jami'in fadar white house da kuma jakadan amurka a morocco david freeman kasar morocco da ita ce kasar larabawa ta hudu ta mayar da alaka tsakanin tarantacciyar kasar isra'ila bayan haɗaɗɗiyar daular larabawa bahrain sai kuma kasar sudan to ma saurari ƙarshen labaran duniya kenan kuka saurara daga nan radio voa hausa da ke nan birnin tehran to ga shirin nan na afirka a yau wanda zai yi magana akan yadda harkokin tsaro suke sake cabewa a arewacin najeriya da kuma mafita akan wannan batu ai sauraro lafiya Afrika a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne ya hunna muka saba yin tsokaci akan wasu batutuwa da suka shafi nahiyar mu ta Afirka. to a yau za mu yi dubi ne akan yadda harkokin tsaro suke ci gaba da lalacewa a yankin arewa maso yammacin najeriya da kuma hanyoyin da ya kamata a fuskance su da fatan za ku kasance tare da mu domin sauraron yadda shirin zai kasance. sace ɗaliban makarantar kwana ta sakandare da ke kankara a jihar katsina fiye da 300 daga cikinsu a ranar 11 ga watan disamba nan da ake ciki da kuma ƙoƙarin yin garkuwa da wasu ɗaliban islamiyyar Hezbollah rahim su 80 da ke faskare duk dai a jihar ta katsina kwanaki biyu kaɗai bayan sakin na farko sun sake tabbatar da da harkokin tsaro suka taɓarɓare a wannan yanki na arewa maso yammacin ƙasar dama dai makonni kaɗan gabanin wannan lokacin an kashe wasu manoma fiye da saba'in a garin zabarmari da ke jihar borno ta mummunar hanya inda aka gutsare musu kawuka masu bin diddigin abin da yake faruwa a najeriya ta fuskar tsaro sun yi ta ƙoƙarin bijiro da hanyoyi daban-daban a kan abin da yake faruwa a wannan ƙasa wasu na ganin cewa sojojin ƙasar suna matuƙa ƙoƙarinsu domin dakile masu tayar da ƙar baya arewa maso gabashin ƙasar da kuma arewa maso yamma amma suna samun koma baya ne saboda bambancin salon yaƙi sojoji sukan yi yaƙi ne dai da aka saba da shi yayin da masu ɗauke da makamai musamman a arewa maso gabashin ƙasar suna yaƙi ne irin na sunkuru shi kuwa mai yaƙin sunkuru ba shi da tabbatattun ƙa'idoji ko dokoki tsayayyu na yaƙi da abokin gabarsa zai iya hasashen abin da zai yi irin wannan abokin gabar kan yi kwantan bauna a kan hanyar sojoji sannan kuma ya shammace su wajen kai hari yakan kuma iya kai farmaki a kan sansanin soja a lokacin da sojojin suka saki jiki ya kashe na kashewa sannan ya gudu domin yana tafiya ne da ƙananan makamai da sauran kayan yaƙi da za su iya bashi damar janyewa daga filin daga cikin sauƙi bugu da ƙari waɗannan masu ɗauke da makaman a arewa maso gabashin najeriya suna da aƙidar addini da ta zamar musu tamka allura mai ba su wani ƙarfi na musamman da kan ingida su su fuskanci mutuwa cikin murmushi sukan yi jigida da abubuwa masu fashewa sannan su ta sama duk waɗanda suke kallo a matsayin abokan gaba. su kuma iya haifar da asara mai yawa a cikinsu a cikin ƙanƙanin lokaci wannan kaɗan ne daga cikin bambancin da ke tsakanin salon yaƙi na soja da kuma mai yaƙin sunkuru kuma a wani lokaci a baya sojojin najeriya sun taɓa furci da kansu cewa ba su fahimci salon yaƙin da masu yaƙin sunkuru suke yi ba abin da yake tabbatar da cewa sun yi furci da cewa lallai yakin sunkuru wani abu ne da ke ba soya sai dai kuma wasu manazarta a fagen tsaron ba su wa sojojin ƙasar ta najeriya uzuri ko kaɗan kan rashin murƙushe matsalar tsaro a arewa maso gabashin ƙasar domin ai ba kan najeriya farau ba a ƙasashe da dama a duniya an samu ɓullar ƙungiyoyi 'yan ta'adda masu yaƙin sunkuru amma kuma an yi nasara an murƙushe su bari mu ɗauki ƙasar sri lanka wacce ta ɗauki shekaru 25 tana yaƙi da ƙungiyar tamil tigers masu yaƙin sunkuru a wata ƙasida da mujallar diplomat ta buga a ranar Tara ga watan afrilu na shekara ta 2015 ta yi gajeren bayani a kan yadda gwamnatin ƙasar ta sri lanka ta rika canza matsayi a kan yadda za ta fuskanci wannan ƙungiya ta 'yan ta'adda a tashin farko shi yaƙi mataki ne na siyasa kafin ya zama na soja wato shugabannin siyasa ne ba na soja ba suke yanke shawarar yadda yakin zai kasance da kuma manufarsa gwamnatocin farko a sri lanka manufarsu ta yakar tamil tigers shine su tilasta wannan kungiyar su zauna kan teburin tattaunawa da ita wannan ya baiwa kungiyar ta 'yan ta'adda karfin gwiwar jin cewa lallai suna da karfin gaske don haka suka ci gaba da shelanta yaƙi a kan gwamnatin ƙasar da ma al'ummar wannan ƙasar suka yi watsi da shiga tsakanin su da gwamnati da wani ɗan ƙasar nowa yake yi wato suka rusa batun tattaunawa wannan kungiyar ce ta mayar da kunar bakin wake ya zama ɗaya daga cikin muhimman makamanta a yakin da take yi da gwamnati sai dai daga lokacin da aka samu sayin gwamnati wacce ta sauya manufa ta bai ɗaya ta yakin daga san zama teburin tattaunawa da tamil tigers zuwa ƙoƙarin murƙushe ta baki ɗaya sai labari ya sauya an bai wa sojoji umarnin su kawar da wannan kungiyar daga fadin kasar ta sri lanka ga nan aka samu sauyi da yanzu kungiyar ta zama tarihi su kuma sojojin kasar ta sri lanka sun zama abin koyi ga kowaɗanne sojoji da suke son samun nasara akan masu yakin sunkuru. wata hanyar ta fuskantar kalubale irin na najeriya shine irin wace wasu kasashe da ke wannan yankin na gaba ta tsakiya suka yi amfani da ita kasashe kamar su iraki syria lebanon da sojojinsu suka gajiya wajen fuskantar 'yan ta'adda sai suka bai wa al'ummar ƙasar fararen hula damar da su shigo a fuskanci wannan kalubale da ke fuskantar ƙasa waɗannan rundunoyin da fararen hula suka kafa sun kasance suna yaƙi kafaɗa da kafaɗa da sojojin gwamnati waɗanda ƙarshe suka kai ga samun galaba a kan 'yan ta'adda tabbas a najeriya a jihar borno al'ummar birnin maiduguri sun kafa runduna ta farar hula a cikin unguwanni wanda wannan ne sanadiyar kafuwar nunar da ake kira ta civilian jtf wacce ta taimaka matuƙar gaske wajen fitar da 'yan ta'adda daga cikin birnin maiduguri da ma bin su cikin dajuka a faɗin jihar ta borno domin yaƙarsu? to ko zai hana irin wannan dabara ta zama gama gari a najeriya a duk inda ake fuskantar irin wannan matsala da kuma kalubale na tsaro a matakin farko dai wannan kuduri ne na siyasa kafin ya zama na soja sai 'yan siyasar ƙasar musamman ma dai shugaban ƙasar wanda shine babban kwamandan sojan ƙasar ya ga cewa da akwai buƙatar haka sannan a baiwa sojoji umarni wanda hakan zai kai ga ɗaukar matakai a ƙasa saboda fuskantar irin waɗannan 'yan ta'adda abin da ake tsoro shine kada al'umma ƙasar su yanke ƙauna da cewa jami'an tsaron ƙasar za su iya murƙushe irin waɗannan 'yan ta'addar ya zamana sun ɗauki matakai na mallakar makamai domin ganin cewa su fuskanci 'yan ta'adda da hakan yana da hatsarin gaske a nan gaba ga zaman lafiya da tsaro a wannan ƙasa. to da haka muka bi ƙarshen shirinmu na wannan lokaci amma kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu ɗauke da wani jigo mu kasance cikin ƙoshin lafiya. yanzu ga shirin naku na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka. To Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa da jamhuriyar musulunci VOH kamar kullum kuna tare da Abdullahi Gambo. Hakika na shigo wannan shiri ne domin na yi tur da Allah wadai da sace mutane da 'yan sace-sace suka yi a yankin Damatu zuwa birnin Maiduguri. Muna addu'ar Allah Ubangiji ya bayyana su kuma Allah ya tona asirin wa'anda suka sace su. Allah ya kawo mana ƙarshen 'yan ta'adda a faɗin arewacin Najeriya da ma duniya baki ɗaya. 'Yan ta'adda sun addabi rayuwar al'ummar Najeriya sun rubuta sun dame sun hana su rawa gaban hannu baka isa ka tafi nan da jiha ba nan da jiha ce ka je can jihar baka isa ka tafi kana gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isu ne wadatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar to zan ba da ra'ayina ne dangance da wannan tashe-tashen hankulan na arewacin najeriya da yake faruwa a kowane sati to gaskiya na kalubalen shugaban kasa mahmudu buhari ne ganin cewa jami'an tsaro sun yi karamci a arewacin najeriya da dai ya kasance a da lokaci ba su da lokacin da za a ce yau ba su hutu ba kenan ku ka gani wannan sakaki ne na gwamnati da na sarkan gargajiya ya kamata a haɗa hankali a haɗa kai da sarkan gargajiya da ma hukumomi na gwamnati da ma talakawa masu zama a gari kenan kwa a rika sa ido da duk abin da yake shige yana huta ganin cewa masu garkuwa da mutanen nan a cikin garin suke huta kenan kwa ka gani duk a wanda aka ga ba a da shi ba yana da kyau a kai bayanin shi wurin jami'an tsaro ko kuma wani sarakan gargajiya to Allah dai kawo zaman lafiya. a arewacin Najeriya da ma Nijar da ma Afirka baki ɗaya na gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci Radio mai albarka da farko kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum Elias Rezi ne na Kulabra a yanzu ci da ke Agadas Jamhuriyar Nijar zan yi amfani da wannan dama in kara kira ga 'yan siyasa mu na Nijar baki ɗaya musamman shugabannin mu wanda a daidai wanga lokaci su ne suke kan mulki bisa kan cewa ya kamata gaskiya su sani da cewa dukkan wani abu da ya faru a cikin wannan zaɓe eh, aka gudanar da zaɓe tsabtatacce da sauransu cikin zaman lafiya daga su ne al'amuran za su tashi kuma in aka samu tashe-tashen hankula dai wanda ba mu fatan su daga su ne kenan ina jan hankalin shugabanninmu eh, su yi kokari su rika jan hankali ga mabiyansu yau duk fartin kada kake ra'ayi eh, ra'ayi ne ba ba hauka ba ne ba dukkan wanda suka fito takara duka 'ya'yan nijar ne kowa ya ra'ayin wanda yake so Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran. Mai magana Ibrahim ST Kusfazari City jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. Yau ina so na bayyana ra'ayina ne game da irin dambarwan da ke faruwa a kasar mu Najeriya musamman a harkar tsaro da ya addabi mu arewacin kasar mu Najeriya. Yanda hukumomi da gwamnatin kasar mu suke kawar da kan al'umma musamman talakawa a kasar mu. Yau za ka ji cewa an kawo wani sabon fitina fitina da zaran an ɗan kwana biyu kuma talakawa suka fara cece ku ce a kai sai ga an kawar da hankalin su an ƙara ƙirƙiro wani abu to muna kira da mahukunta da gwamnatin mu su sani cewa allah ne ya ba su aron wannan mulki kuma wata rana za su amsa tambayoyi ranar gobe kiyama ƙarshe muna addan allah ya dawwamar mana da zaman lafiya a ƙasar mu najeriya da ma duniya baki ɗaya na gode gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana ibrahim azdi Zaria zariya Fagiti jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu BOH Tahiran gidan radiyo mai albarka. Da farko dai na Mamman Sani Letana wanda ke nan garin da magaram. Zan amfani da wannan dama sanar mika sakon gaisuwa ta ga dukkan daukacin al'umman da Allah ya sa aka maido musu 'ya'yansu 'yan makarantar kankara kuma Allah ya yi dalilin aka maido su gida lafiya kuma muna jinjin na ma gwamnan jihar katsina aminu bello masari gabaki daya muna jinjina musu shi da gwamna matawalle muna jinjina musu to jama'a assalamu alaikum na gode na kuma mansani letana daga nan zandar To masu rarrai da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci yanzu a madadin kowa da kowa da ma waɗanda aka shi su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. sai kuma shirin na kyasoshin rayuwa isoshin rayuwa Bismillahi Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stan Rastan na Atullah Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madalla masu sauraro kissar mutum ita ce ci gaba da kissar sulhun hudaybiya kashi na biyu a cikin shirmu da ya gabata mun bayyana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya je makka da niyyar aikin umra tare da sahabbansa mani dubu ɗaya da ɗari hudu amma ƙur'ashawa suka hana su shiga makka amma da ƙarshe dai ya kai ga sulhuntawa a tsakanin su sulhu wacce ake kira sulhun hudaybiya yardan allah a cikin shirmu na yau za mu ci gaba da inda muka tsaya bayan an kammala rubuta takardun sulhu ɓangarorin biyu duk sun amince da abinda sulhun ta kunsa suhail bin amr wakilin ƙurashawa ya karbi nashi kofin na sulhun ya koma makka sai manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarci sahabbansa wanda suke cikin kayan ihrami da nufin shiga makka a lokacin ya umarce su da su yanka dabbobinsu sannan su aske kawo kansu manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya maimaita wannan umarnin har sau uku amma ba wanda ya tashi saboda mafi yawan sabansa ba su ji daɗin sulhun ba ko kuma abin da ta kunsa suna ganin kamar ɗaukar ƙasƙanci ne a cikin sulhun da ya ga haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tashi ya shiga wajen matarsa Ummu Salma wacce take tare da shi a lokacin ya ga mata ga abin da ya faru sai ta ce masa kai ka yanka dabbarka sannan ka aske kanka mai yiwa su bi daga nan sai ya yi kira aka kawo masa dabbarsa ya yanka ta sannan ya kira mai askinsa ya yi masa aski daga nan sai sauran sabon suka yi ayyukan da ya dace amma dai cikin bakin ciki na rashin samun damar shiga birnin makka da kuma abubuwan da sulhun ta kunsa sai dai a ɗaya ɓangaren kuma allah ta'ala ya saukar da ayoyin alkur'ani daga farkon suratul fatahi inda yake bushara ga manzon allah sallallahu alaihi sallam kan cewa ya yi masa wato allah ya yi masa fatahi babba da wannan sulhun daga cikin sahabban da ba su ji daɗin wannan sulhun ba akwai halifa na biyu wato umar ibn khattab wanda ya sami manzon allah sallallahu alaihi sallam ya ce masa shin kai ba annabi ba ne sai ce e shin ba kai kace mana ka yi mafarki mun shiga makka ba kuma mun yi umra har muka aske kawo kanmu sai ce e amma na ce maka a wannan shekarar sai ya shiru daga haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tare da sahabbansa suka koma Madina tare da nasara babba wacce idan mun lura da abubuwan da za su faru nan gaba za mu tabbatar da cewa lalle nasara ce babba wacce babu irin ta? amma da dama daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin ba su fahimci hakan ba a lokacin da suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da ya sa ya amince da sulhun Hudaybiya ya yadda take sai ya bayyana musu da cewa idan wani musulmi daga cikinmu ya gudo daga madina ya koma wajen mushrikai a makka to dama ba ma bukatarsa don koda ya kasance tare da mu zai zama matsala ce sannan musulman da za su gudo daga makka zuwa madina kuma ba tare da izinin waliyansu ba lallai allah zai musu mafita su yi hakuri zuwa wani lokaci ne kawai allah zai musu mafita daga baya allah ta'ala ya ware mata daga cikin musulman da suka gudo daga makka zuwa madina inda ya ce ba za a mai da su ba don kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani ko kuma a cikin cikin ayar mata musulmi ba sa halatta ga mazaje mu mushrikai don haka idan mumina mace ta sami dama ta gudu daga hannun mijinta ko kuma mai gidanta mushriki daga makka ta koma madina to ba za a mai da ita makka ba kamar dai yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa Allah ta'ala ya yi wa wa'annan muminai mafita bayan da wasu daga cikinsu suka gudu daga makka sai suka kafa wata tunga ko kuma sansani a tsakanin makka da madina inda suke tare dukkanin wata tawaga ko kuma ayarin kasuwanci na mushrikai ta kasuwanci ce wa'anda suke wucewa ta nan wannan yasa mushrikan suka buƙaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karɓe su sun amince su koma Madina ba tare da an dawo da su ba yanzu kuma sai sauran nasarorin da musulmi suka samu sanadiyar sulhun Hudaibiya. daga cikin su nasara ta farko ita ce damar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da musulmi suka samu na yada addinin musulunci ba tare da tsangwama ba a ko ina suke so a cikin ƙasashen laraba ko yankin hijaz malaman tarihi sun bayyana cewa yawan mutanen da suka shiga addinin musulunci a cikin shekaru biyu kacal bayan sulhun hudaybiya ya ninka yawan musulmi wa'anda suka shiga musulunci tun farkon bayyanar addinin musulunci a makka har zuwa lokacin da aka yi sulhun hudaybiya nasara ta biyu kuma ita ce musulmi sun koma makka a shekara da ta biyo wato shekara ta bakwai bayan hijira inda suka gudanar da ayyukan umra kamar yadda yake a cikin sulhun hudaybiya wannan kadai ya isa mu ce sulhun hudaybiya babban fata alkhairi ne ga musulmi da kuma musulunci masu sauraro a nan zamu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh To yanzu ga shirin lafiya sai da kula. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula shirin sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. Shirin dai a wannan mako zai zama ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan matsalolin rashin haihuwa ɗaya daga cikin matsalolin da ke damun ma'aurata da dama wanda har ma wasu lokutan kan yi sanadin rabuwar aure da fatan za a kasance da mu a cikin shirin wadani hassan barka na shirya kuma zan gabatar Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin To madalla kamar yadda watakila wasu ko suka ji da farko shirin a yau na ɗorawa ne kan wanda ya gabata inda muka mai da hankali kan matsaloli na rashin haihuwa daga cikin matsalolin da ke damun ma'aurata da dama wanda har ma wasu lokutan kan yi sanadiyar rabuwar auren su. kuma idan ana tuni a makon jiya muna tare da Dr. Sa'idu Ahmed likita mata asibitin dutse da ke jihar Jigawa a tarayyar Najeriya wanda kuma yi mana shimfiɗa kan wannan matsala sannan kuma muna cikin tattaunawa ne kan hanyoyin magance waɗannan matsalolin lokaci ya yi mana halinsa a don haka bari mu dasa daga inda muka tsaya a makon jiya babban abu wanda ita mace ya kamata ta sani akwai alamomi da ake gano a ganewa sanda mace take yin kwai wata za ta ce ita ta dan fara jin ciwon mara na ɗaya kenan na biyu wasu sukan samu yanayin zafin jikinsu ya dan hau wannan shi ma alama ne yanzu in neman ciki ake yi to lokacin da za a sa kenan shi miji lalle lalle kusanci matan shi kuma aka yi sa'a za a yi nasara a al'adance kenan yadda za a iya cewa akan so ma'aurata su kula samu haɗin kan juna su bi idan kuma magana ne na cewa to an yi wannan ba a samu nasara ba to wannan kuma a gaskiya shine sai a zo asibiti za a kokarin a yi bincike na farko tukunna sannan a an ga wayannan ba wani matsala shi kenan inda matsala kuma to a nan za a tsaya ya yi maganin matsalar da aka samu idan misali ita ovary inda muka yi magana ita ce take da matsala ita ma'anin sai a yi maganin ta idan a hanyar tafiyar kwanne daga ovary zuwa mahaifa ke da matsala nan ma sai a duba a gani yake jawo sannan a je mataki na biyu wanda yake su kuma nan ana dogon bincike shine za a har ma na auna aunan jini da bin shawarwari wannan kamar mataki kenan na farko na yanda idan har misali masu ma'aurata sun yi shekara akalla shekara biyu ba a samu wani ciki ba ko kuma karuwa ba to za a ɗauki wannan mataki don a ga an shawo kan wannan al'amari. Turkta ko akwai wasu matakai da ma'aurata za su iya ɗauka a al'adance kafin su ziyarci likita? hanyoyin gaskiya dogon hanya ce saboda wani lokaci idan aka fara bi wasu suna gani kamar yadda mutum zai zo ne da ciwon zazzabin cizon sauro kaga shi wannan sha yanzu ne magani yanzu amma batun haihuwa kamar wani matsaloli da duk aka lissafa su a ce kowanne sai an bincike su to wasu akan yi shekara biyar wasu akan yi shekara goma wasu ma har yakan haura haka har kafin a samu nasara wasu kuma abu ne mai sauki saboda haka musamman babba abu na farko shine yana da kyau a ce kowace mace ta samu littafi wanda za ta rinka rubuta duk sanda ta yi al'ada kuma da yawa mata sukan yi kuskure na cewa ai su al'adansu sati uku ne ko sati hudu ne ko sati kaza ne shi al'ada yana shan bambam ya danganci yanayin da mace ta samu kanta idan mace na cikin kwanciyar hankali al'adanta zai zo ba matsala idan mace na cikin tashin hankali lokaci da bai yi ba ma ta fara al'ada sai ta ga ta fara ko kuma lokaci da ya kamata ma ta yi al'adan sai ya wuce kuma ba ta ba shi larura ne kawai na yanayi da ta samu kanta matukar wannan abin na kaucewa sai a wayi gari ta ga al'adanta ya zo daidai shi yasa akan so koyaushe ne kada a dinga kokarin tada hankali duk lokacin da ake cikin irin wannan yanayi saboda zai birkita al'amari wanda yake al'ada ne eh, haka ya taho haka ake yi ya zama kuma larura wanda zai zo ta ba da wahala a su bangaren ma'aurata to daga ƙarshe likita kowace shawara ce za a baiwa ma'aurata da ma masu fama da irin waɗannan matsaloli ko larurori na rashin haihuwa eh to kaman shi a shawara a gaskiya abin da ake so ga ma'aurata da kuma iyaye shine koyaushe a kyautata zato saboda shi dai kaman yadda muka sani ba mai sawa ba mai hanawa sai Allah a yi ƙoƙari a daina sawa ma'aurata ido a sami ita ko uwar gidan a hana ta sakat a gidanta a ko kuma shi ya zo gidansu ma ana magana ta ce sai ma ana magana ta daina sa ba tunda da maza ake yi kenan na biyu su kuma wurin ma'aurata yana da kyau a san fa a harkan aure harka ne na rayuwa ba part time ba ne full time ne kada mutum ya ce ya yi aure shine yana kano misali ita kuma matar na abuja sai su wata shida shekara sai dai a zo ko da sallah ko da azumi hakan nan shanan ma an zo kowa ya zo da aiki eh, abin nan har da wayannan bayanai da muka yi na lokacin da za a yi amfani da su to su kansu lokacin idan lokacin da aka zo ba a shirya jiki ba shi ma da matsala misali mai gida ya tuko mota tun daga abuja zuwa kano misali nake bayarwa sannan a wannan daren kuma ya zo dab da daren da ake sa ran wayannan abubuwa za su faru ya zo daga jiya ai duk wani abu da ake bukata a wurin shi na haɗin kai ba za a samu ba magance wannan ya fi sauƙi fiye da neman maganin da za a samu karuwan haihuwa idan za a iya bi a haka na al'ada a bisa mataki-mataki ya fi zuwa da sauki mace bata gaji ba miji bai gaji ba kuma ga shi an samu biyan bukata amma idan ba ba aka ba to za a je wancan a yi ta wahala a yi ta shan magungunan nan a yi ta bincike bincike a yi ta waya karshen karshe a zo kuma wannan dai abu da ake nema ba a samu ba kuma ana rabuwa sai ga an je an kuma haihuwa an kuma aure can inda ake aka yi haƙuri kuma ga an samu biyan bukata wannan ina ganin a takaice kenan kamar yadda na fara da farko yakan kai shekara biyar wasu ko kuma har shekara goma saboda haka idan mutum yana da neman ya samu karuwa da haihu na haihuwa lallai lallai zai yi haƙuri yabi wayannan matakai dalla dalla eh, sau da kafa har a samu nasara da fatan Allah ya ce masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su to masu saurare a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai inda kuma za a ji mu dauke da wani sabon shirin kafin nan dai muna sake miƙa godiya ga bakon namu Dr. Sa'idu Ahmed na asibitin dutse da ke jihar Jigawa a tarayyar Najeriya akan gudunmuwar da ya bayar ga shirin a nan kuma a madadin madadin Aminu Ibrahim Kiyawa da haɗa mana sautin shirin. Ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar ke cewa da ku a kasance lafiya. Masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu, mai sama Allah ya taimake su Kai co a gaida likita bokan turai, a mai da niyya sosai. Na ce a gaida likita bokan turai, a mai da niyya sosai. ta dalla masu saurare sai ku ga zama domin ku ji shina na duniyar mu a yau duniyar mu a yau Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau. Shirin da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke ci gaba da faruwa a bangarori daban-daban na duniya da kuma yin sharhi da ƙarin bayani kansu. Da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya. To a kwanakin baya ne dai babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya Rafael Mariano Grossi ya wasu zarge-zarge kan shirin nukiliyan zaman lafiya na kasar iran da bayyana cewa iran din tana ci gaba da yin karan tsaye yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma da ita a shekara ta 2015 ba tare da yayi bayanin dalilan da suka sanya iran din aikata hakan ba lamarin da ya fuskanci mayar da martani daga bangarori daban-daban da suka san hakikanin abin da ke gudana to wannan batu dai shine abin da shirin namu na yanzu zai dubi kansa da kuma ƙarin bayani kan dalilan da suka sanya shi wannan jami'in yin wannan ikirari nasa da kuma dalilan da ya sanya iran ta ɗauki waɗannan matakai da ta ɗauka don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance wanda ni muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi masu saurare barkamu da sake saduwa. A wata hira da yi da kamfanin dillancin labaran Reuters, babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya IAEA e wato Rafael Mariano Grossi ya bayyana cewa irin yadda Iran take takewa da kuma yin karan tsaye ga yarjejeniyar nukiliya da aka cimma da ita ya kai matsayin da ba za a iya komawa ga matakin farko na yarjejeniyar ba. yana mai cewa wajibi ne a sake cin wata ta daban matakar dai ana so a ci gaba da wannan batu na ita wannan jeniyar ta nukiliya misa gross din da yana magana ne dangane da yiwuwar dawowar amurka cikin yarjejeniyar nukiliyan da ake ganin yiwuwar hakan bayan kama aikin shugaban amurka mai jiran gado wato joe biden a wata mai kamawa na janairu a shekara ta 2021 kenan wato ranar ashirin ga wata din. waɗannan kalamai na babban daraktan hukumar kula da makamashin nukilin ta duniya dai ta tada kura da kuma janyo hankula da kuma kace na ce don kuwa kamar yadda da dama suke gani akwai wata manufa da yake da ita cikin waɗannan kalamai nasa don kuwa a cewar masu wannan ra'ayin kamata ya yi ya yi bayani dalla-dalla kan dalili ko kuma dalilan da ya sanya iran aikata hakan wato abubuwan da ya bayyana cewa iran tana aikatawan wanda daga cikin wannan batu dai akwai batun ficewar amurka daga cikin yarjejeniyar nukiliyan da aka cimma da kuma ci gaba da kakaba wa iran din sabbin takunkumi da ma dawowa da wasu da aka cire mata sakamakon cin yarjejeniyar da kuma rashin cika alkawuran da su kansu kasashen turai da suke cikin yarjejeniyar suke ci gaba da yi babban daraktan dai duk bai ishara da dukkanin waɗannan ba abin da ya fi bashi muhimmanci shine dai bangaren abin da iran take aikatawa a halin yanzu bayan shekara da shekaru na haƙuri da kuma ci gaba da zama cikin wani yarjejeniyar wani abin da ke da mahimmanci a nan a fahimta shine cewa mr grossi ya yi waɗannan maganganu nasa ne kuwa a daidai lokacin da rahotanni guda goma sha biyar da hukumar kula da makamashin nukiliyar ta duniya ɗin ta fitar a baya suke nuni da cewa iran tana ci gaba da girmama wannan yarjejeniya da kuma sauke nauyin da ke wuyanta hatta bayan ficewar amurka daga cikin yarjejeniyar kamar da kuma waɗannan kalamai nasa suna zuwa ne bayan da iran ta ba wa sauran ƙasashen da suke cikin yarjejeniyar wato ingila faransa jamus rasha da kuma china dama na tsawon shekara guda da su ɗau matakan da suka dace wajen cike irin gibin da kuma hasarar da iran din ta fuskanta sakamakon ficewar amurka daga cin yarjejeniyar da kuma ci gaba da kakaba mata takunkumi da amurka take yi amma dai babu wani abun a zo a gani da waɗannan ƙasashe din musamman ma dai su uku na farko ɗin suka aikata a fili yake cewa iran ta fara rage irin girmama wannan jiniya ta nukiliya da aka cimma da ita ɗin ne take yi bayan da ta tabbata cewa lallai sauran kasashen da suka saura cikin wannan yarjejeniya musamman masu waɗannan kasashe uku na turai ɗin wato ingila faransa da kuma jamus bakinsu ya zo ɗaya da amurka wajen ci gaba da yin karan tsaye yarjejeniyar don haka tun daga nan iran ta fara rage irin girmama yarjejeniyar da take yi da cewa idan babu kira to me ya ci gawayi duk da cewa dai ta sanar da aniyarta ta cewa a shirye take ta dawo ta ci gaba da girmama wannan yarjejeniya ɗari bisa ɗari kamar yadda take a baya matukar da waɗannan ƙasashen su ma suka dawo suka ci gaba da girmama ita kanta wannan yarjejeniya din ko da kuma a lokacin amurka din bata dawo cikin yarjejeniyar ba amma matukar su waɗannan ƙasashen turai din guda uku suka ci gaba da girmama yarjejeniyar da kuma saukin nauyin da su kansu yake su jami'an iran daban-daban sun bayyana a fili cewa iran ta ci gaba da girmama wannan yarjejeniya da aka cimma da ita masu saurare barkamu da sake saduwa. To masana al'amuran yau da kullum dai suna ganin wannan matsaya da Iran ta ɗauka na rage irin girmama yarjejeniyar da take yi ba wani abu bane ce mayar da martani ga matsayar da Amurka ta ɗauka na ficewa da gajeniyar da kuma ci gaba da karin tsaye ga da su kansu kasashen turan da suka saura a cikinta suke yi. Abu ne da hankali ma dai ba zai iya yarda da shi ba. a ce kasashen turan da kuma shi kansa babban daraktan hukumar ta iaea e za su bukaci iran ta ci gaba da girmama yarjeniyar nukiliyan alhali amurka tana ci gaba da yin karan tsaye ga yarjeniyar sannan su kuma waɗannan kasashen turan da kuma ita kanta hukumar suna ci gaba da zuba mata ido babu wani mataki da suke ɗauka ce dai sai maganar fatar baki na cewa ba su ji daɗin abin da amurkan ta ke yi ba ko kuma abin da amurkan ta yi ba na ficewa daga jeniyar da kuma abin da take ci da yi a halin yanzu na ƙaƙaba wa iran takunkumi ba tare da su kuma sun ɗauki wani mataki akan wannan batu ba ko kuma ta wani ɓangaren sun taimaka wa iran ɗin gurin cimma abin da take son yi na wato ƙarfafa tattalin arzikinta da kuma cigaba da mu'amala da sauran ɓangarori na duniya abin tambaya a nan shine menene dalilin irin waɗannan maganganu da babban daraktan hukumar ta mai kula da makamashin nukiliyan yake yi cikin 'yan kwanakin nan kan matakin da iran ta ɗauka da kuma rufe ido kan matakin da amurka da turawa din su kuma suka dauka kuma suke ci gaba da daukan da wanda lili ya sa shi wannan babban daraktan ya rufe ido kan wannan bangare na irin take yarjejeniyar da su waɗannan manyan kasashen duniya suke yi alhali kuma abin da sanya a gaba shine cewa menene yasa kuma irin ita take ina ta take yarjejeniya da sauransu masana al'amuran yau da kullum dai sun yi amanna da cewa waɗannan kalamai na Mr. Crossing suna cikin ƙoƙarin da wasu suke yi ne na yin kafar ungulu ga ƙoƙarin da Joe Biden wato shugaban amurka mai jiran gado ke yi na dawowa cikin yarjejeniyar nukiliyan wanda suke ganin hakan ba zai kai su ga cimma bakar aniyar da suke da ita kan iran ba a ra'ayin su waɗannan mutanen waɗannan ƙasashen da su ne gungun hainuyawa da suke amurka ita kanta haramtacciyar ƙasar isra'ila da wasu ƙasashen larabawa yankin nan irin su saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa da yan koransu waɗanda suna daga cikin waɗanda suka sanya shugaba amurka donald trump ɗin ficewa daga cikin wani yarjejeniya to a wannan karan ma suna ganin su ne suke matsin lamba wurin ganin cewa shugaban amurka mai jiran gado din in ya bai dawo cikin wanda jena ta nukiliyan ba wata gare kama aiki abin da ke kara tabbatar da wannan ikirari na masanan shine wani rahoto da kamfanin dillancin labaran associated press na amurka ya fitar a daidai lokacin da mr grossi din yake wannan magana tasa inda kafar watsa labaran ta ce iran ta fara gudanar da wani sabon shiri na gina cibiyar nukiliyanta na karkashin ƙasa da ke fardo inda ta nuna wani hoto da ta ce an dauko shi ne daga sama da ke nuni da ayyukan da ake yi a wannan waje da kuma rubuta cewa duk da cewa har yanzu ba a tantance hakikanin abin da ke gudana a wannan waje ba to amma duk wani shiri na gudanar da wani sabon aiki na nukiliya a cibiyar ta fardo lamari ne da abin damuwa ga donald trump cikin 'yan karshe-karshen kwanakin mulkinsa da suka saura in ji kafar watsa labarai ta associated press din ko shaka babu wannan magana ta babban daraktan hukumar ta mai kula da makamashin nukiliyan ta duniya da ke cewa babu hanyar dawowa ga jenin nukiliyan da aka cimma a shekara ta 2015 ba ce dai wajibi ne a sake zama don cimma wata yarjejeniyar ta daban wannan magana ta sa ta yi daidai da abin da gwamnatin trump din da ƙawayenta na daga saudiya da isra'ila suka sha faɗi in ko ba haka ba menene abu mai wuya cikin dawowa da baya da kuma ci gaba da girma yarjeniyar matuƙar dai gwamnatin biden din za ta dawo cikin yarjeniyar da kuma ɗage sabbin takunkumin da amurka ta sanya wa iran abu ne mai sauki wajen iran matukar aka cimma hakan ta dawo ta dakatar ta uranium sama da kashi uku da cikin ɗari da aka cimma da ita da dai sauran wasu abubuwa waɗanda aka cimma da ita cewa za ta dakatar da su a cibiyoyin nata na nukiliya a saboda haka ne da dama suke bayyana cewa manufar waɗannan maganganu na Mr. Grossi da fitar da hoton cibiyoyin Fordo da Associated Press ta yi wata manufa ce da take a fili wata kuma ta ce batun mika mulki ga sabuwar gwamnatin amurka a ranar 20 ga watan janairun shekara ta 2021 da kuma kafar ungulu ga shirin biden din na komawa ga yarjejeniyar ta nukiliya ko kuma alal akalla idan ma har biden din ya dawo cikin yarjejeniyar to ya zama na karkashin abin da su waɗannan bangarorin na saudiya da isra'ila suke so ne masu saurare saboda karancin lokaci a nan za mu yi ban kwana da ku sai kuma da idan Allah a saduwa ta gaba inda za ku ji mu dauki da wani shirin kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ibrahim Kiyawa ya dawo ɗauke takaitattun labaran duniya yin amfani da siyasa wajen warware matsalar afghanistan ne zai samar da zaman lafiya mai ɗorewa Inji zarif gwamnatin najeriya ta ƙara kara duk makonni uku na lokacin rufe haɗa layin waya da katin ɗan ƙasa ba za mu kulla dangantaka da haramtacciyar ƙasar isra'ila ba matakar ba a matsalar falastinu ba dan wasan kwallon kafa na barcelona messi ya lashe kyautar zaman lafiya ta ashirin. to da haka muka zo karshen shirinmu da wannan lokaci amma kafin mu karkare baki ɗaya muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma gobe idan allah kai mu kwana lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu thank you